واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na shida ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya daidai da 20 ne ko 20 daidai ga watan bakwai shekara 2026 miladiya ci gaba da darussan mu a wannan masallaci mai albarka masjidu Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya muna karatu cikin littafi mai suna alwasaya annabawiyya na babban malami a sheikh salih bin taha abdulwahid allah ta'ala ya jikan shi da rahama zama da ya gabata mun karanta wasiya ta talatin da uku wacce ita ce mala ya ce wasiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su je dubiyar mara lafiya idan kana da dan uwa da bashi da lafiya yana daga cikin haƙƙinsa ka je ka duba shi idan kana da makwabci da ba shi da lafiya to haƙƙinsa ne ka je ka duba shi idan makwabcin ma ba musulmi ba ne to yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a ta addinin musulunci ka je ka duba shi da haka duba mara lafiya a musulunci bai taƙaita ga wato ainihin musulmi ba har wanda ba musulmi ba har wanda ba akidan ku ɗaya ba idan ba shi da lafiya za ka je ka wato ainihin duba shi malam ya karanta ya ambato mana hadisai da yawa daga ciki akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa udul mariyyu wato ainihin ku je ku duba mara lafiya wattabi'ul janaiz ku bi gawa an yi rasuwa ku zakirukum al-akhirah hakan yana tunata yana tunatar da ku wato ainihin lahira wato ainihin malam yayi mana bayani kuma cewa idan ka je duba mara lafiya yana da kyau ka kwadaitar da shi abubuwa kamar haka abu na farko falala na duba na na na jinya hakuri a bisa jinya falalar haka din idan mutum Allah ta'ala ya jarabe shi to abin da yake kansa shine yayi hakuri saboda daman Allah ya alƙawari a harshe na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba jarraba ba za ta gushe ga mumini namiji ko mace ba a jikinsa ko dukiyarsa ko ƴaƴansa ba har sai ya haɗu da Allah ba babu zunubi tattare da shi abu na gaba kuma ka tunatar da shi akan yawaita addu'a idan jinya ta sauko maka to ka yawaita addu'a annabi ayyub alayhi salam da Allah ta'ala ya jarabe shi da jinya addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah jaraba shi da jinya wato bai hude masa sihiri addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ibadare ba rana har Allah ta'ala ya kawo masa warakar jinyar da take damun shi dan haka wanda duk jinya ta sauka masa to ya yawaita addu'a kai ma kai ma an kaje duba mara lafiya to ka kwadaitar da shi ya yawaita wato ainihin addu'a abu na gaba wanda yake da muhimmanci na uku shine ka tunatar da shi cewa ya riko da sabbuba na shari'a wajen neman magani yanzu akwai waɗanda suke ga in ba su da lafiya ba za su je su nemi magani ba ko ba addini ba a tadawaw ya ibadallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan Allah ku nemi magani ma anzalallahu dan illa anzala lahu shifaa annabi yace babu wata cuta face Allah ya saukar mata da maganinta cuta biyu ne ba su da magani tsufa da mutuwa amma akwai wanda ni na sani lokacin kurjiya sai ce shi in bai da lafiya ai tawakkali ga Allah ba zai nemi magani ba a'a ba tawakkali bane tawakkuli ne wannan tawakkali shine idza azamta fatawakkal ala Allah kenan ba'da al'azm thumma tawakkul an gane sai kai nufi sai ka dogara ga Allah kenan kai ma aqil wa tawakkal an gane ka siyo dabba samu turki daure ta sannan ka ce ka dogara da wa da Allah dare yayi shi wanda yake cewa ba zai nemi magani ba ya dogara ga Allah in dare zai bar kofar gidansa a bude mashin ɗinsa a bakin kofa ya ce ai ya dogara ga Allah zai rufe gidan ya kulle mashin ɗin ko ya hada da mi to kuma kuma ka kiyaye neman nasara ba a wajen Allah ba kun ga zamban su kan a fili take ko wannan wayar ta mu duka gashi suna zamban mu ne da ita yanzu wannan wayar mutum nawa za ta kai wutar lahira da yawa nawa ne yanzu karuwan da tana tallata kanta ne ta hanyar waya tana tallan kanta ne ta hanyar waya kuma da lambanta a ƙasa don haka za ta sa kaya ta fidda shaf ɗinta wata ma tana wato ainihin kwarkwasa da duk abin da za ta yi kuma daman ga shafinta kuma ga namban wayanta mai so sai ya bi ta ta wasu nawa ne yanzu suke maganganun batsa ta hanyar waya nawa ne yanzu suke cin kudin haram ta hanyar waya da haka wannan waya ita ma tana daga cikin zambar yahuda wanda maimakon wasu su amfani da ita ta kusantar da su zuwa ga Allah sai su amfani da ita ta hanyoyin da zai kai su ga halaka don haka ka kiyayi wayar ka ta zama ran lahira ita za ta sanadiyar ka tafiyan wuta ka kiyayi kallon abin da Allah baya so ka kiyayi jin abin da Allah baya so ka kiyayi tura abin da Allah baya so ka kiyayi yada abin da Allah baya so da wayarka idan kai haka ka tsira idan ba haka ba kuwa mutum wato ainihin ya wato ainihin halaka mala yake cewa amma wasiyatu sallallahu alaihi wasallam lil muslimina an yahdaru ghadar al yahud wa khiyanatuhum gaba ta farko kenan amma wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su kiyayi yahudawa da ha'incin su ko saboda mutane ne maha'inta mutane ne mayaudara mutane ne masu khiyana ففي غزوة خيبر ما ليش آيات خيبر قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه النبي يجي قوبة توتر يجينا زنبا ليتغون متن الله زي يبودي أهنشي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ينا سن الله دمان الله kuma Allah da manzon Allah suna son shi fa annabi sallallahu alaihi li ali ibn abi talib radiyallahu anhu sahabbai irin su Umar radiyallahu anhu yace bai taba fatan ya samu mulki ba sai ranar so da an ce duk wanda aka bawa tutar nan ko to sheda ce daga annabi sallallahu cewar yana son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suna son shi sahabbai sai suka yi fatan su samu wannan wato ainihin matsayi din da darajar su samu wannan wato ainihin tutar sai washe gari ku annabi sallallahu yana yi sai wato ainihin ce ina ali radiyallahu anhu suka ce yana gida idan sa ba lafiya annabi ya ce aje a zo da shi aka yi masa jagora aka zo da shi wajen annabi sallallahu annabi ya masa addu'a ya masa tofi ali radiyallahu anhu ya ce har ya mutu bai sake ciwon ido ba sannan sai annabi sallallahu ya bashi wato ainihin tuta wa qala sai ce lahu sai ce da shi unfuz ala rislik Ali radiyallahu anhu tafi da sannu-sannu shiga da taka tsantsan kula wajen shiga cikin Yahudawa kar ka tafi kawai gaba gadi a'a kula ka lura hatta tanzila bi sahatihim har sai ka je wato ainihin garin su filin da suke thumma da'uhum ila al-islam sannan sai ka kira su zuwa ga wato ainihin addinin musulunci ash-shahid huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam mala yace shahid kuma anan shine unfuz ala lislik ya ali radiyallahu anhu wannan khaybar din anguwar yahudawar digar yahudawar shiga da sannu sannu ai udkhul alaihim bihadab annabi ai yana ce da shi shiga wajen su amma fa da lura da hankalta li'anna yahuda ahlu ghadrin wa khiyana domin kaga yahudawa mutane ne masu warware alkawari kuma masu ha'inci da yaudara kinan kun wannan shine ash-shahi mala yace wa zaharat khiyanatuhum khiyanatuhum wa ghadruhum fi ghazwat al-ahzab indama aradu an yadribu al-muslimina min al-khalf sannan warware alƙawarin su ha'incin su zambar su ta bayyana a lokacin da aka yakin al-ahzab yayin da suka so su bugi musulmai daga baya fa azallahumullah sai Allah ya kaskantar da su وأخبر عن نتيجة غدرهم وخيانتهم سنسي الله عبادة العبارة وتؤينهم ساكمكم ورور القول سد خيانتهم كن سنيات أحزاب النبي صلى الله عليه وسلم أي ينادى القول زمن لا في أبي هداوة wanda suke cikin Madina sai zamo yanzu da mushrikai suka fuskanto Madina annabi bai damu da cikin gida ba ina ya damu ya je ta rauni duk da fa kun san gazwatul azab Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi sai ya je gayyato wannan kafirai dubu goma. Ya gayyato mushrikan Makka da na kewayenta dubu goma da niyyar su zo su ta gaban musulmai. Musulmai in sun zo ta riga su kuma za su warware alkawari sai su bugi musulmai ta baya. Haka kwa ta faru. A nan sassan da sahabbai sun je sun tare kawai sai labari ya zo cewa waɗannan mushrikan sun me waɗannan yahudawan sun warware alkawari to a lokacin ne sai wato ainihin sai wato ainihin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu labari cewa sun warware wato ainihin alkawari ya nemi a je a kawo masa labari shin wannan labarin da gaske ne labari kuma ya zo masa da gaske ne cewar sun warware wannan ne wannan alkawari amma dai warware alkawarin da khiyana su sakamakon sa shine Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضعوها وكان الله على كل شيء قديرا Allah ta'ala yake cewa kuma sai wato ainihin sai Allah ya saukar da tsoro da firgici a wato ainihin zukatan waɗanda suka zamo sun taimaki wato ainihin waɗannan mushrikai da suka zo yaƙan musulmai sannan Allah ta'ala ya wato ainihin sanya kuka kashe wasu kuma kuka kama wasu a matsayin fursunoni sannan ya gadar muku da kasashensu da kuma gidajensu da kuma wato ainihin dukiyoyinsu da wasu kasar ma da ba ku taka ta ba nan dai ashahid yahudawa kun ga waɗanda annabi sun rike da alƙawarin zaman lafiya da su da suka samu labarin shigowar mushrikai domin su yaƙi musulmai su ma sai suka warware alƙawari to haka yahudawa suke duk lokacin da aka yi alkawari da su kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum an gane ko yahuda ba sa taba yin alkawari su cika kuma ba a taba alkawari da su su cika wannan ne wannan alkawari wama yaf'aluhu alyahudu bi ikhwanina fi filastin alyawm mala yace kuma abin da yahudawa suke wa ƴan uwanmu a ƙasan filastin yau ko akbaru shahidin ala qadri alyahud shine dalili mafi girma akan warware alƙawari na Yahudawa wa khiyanatin da kuma me zambar su da ha'incin yanzu ku duba yanda suke wa yanzu an yi alƙawarin zaman wannan tsaye da yaƙi tsakanin Gaza da Isra'il amma daga lokacin da aka ce a tsaye da yaƙi zuwa yanzu su suka ce an tsayar su ma musulmai suka yadda an kashe Falastina sama da dubu ɗaya wannan fa an yi alƙawarin cewa yaƙin ya tsaya don haka to ba a alkawari da bai hude ya cika duk lokacin da aka yi alkawari da bai hude to shi zai fara shi zai fara warware wannan alkawari mana ya ce wa amma wasiyatu sallallahu alaihi wasallam lil muslimin an yahdaru an yatlubu an-nasr min ghayrillah amma wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su kiyayi neman taimako ba a wajen Allah ba ko fa an khabbab ibn al-arad radiyallahu anhu da khabbab dan arad Allah ya kara mishi yarda ƙara yake cewa wato Habbab sahabi ne na Annabi sallallahu wanda yana cikin sahabban da mushrikai suka kama shi suka gana masa azaba ya shawuya an gane Yahuda mushrikai sukan kona masa baya da ƙarfe idan yayi zafi a makera suna dandana masa a bayan sa yace bayan sa shi yake kashe wutar zafin da karban yake sun gana masa azaba ya sha wuya sosai wata nan sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khababa arabi yake cewa shakauna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam halin da muka samu kanmu wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'ba annabi wato ainihin rigarsa ya tattare ta ko mayafin shi ya tattare yayi kudo da shi a inuwar ka'ba sai muke koka mishi fa kuna muke cewa ala tastansiru lana ya rasulallah ba za a yi mana addu'a ta nasara ba Allah ya taimake mu ala tabi'u lana ba za ka mana addu'a ba a nemi taimako amma daga wasu wurare ne mu samu saukin irin cin zarafi da ake mana ba za ka yi mana addu'a ba ya rasulullah irin wannan cin kashi da mushrikai suke mana faqala annabi sai ya ce qad kana man qablakum yu'khadhu rajul ku ai kadan kuka gani ku da yanzu ake gana muku azaban nan kadan kuka gani kafin ku ana iya kama mutum mai imani wa yuhsaru lahu fil ardi annabi yace sai a tona a sa shi a cikin ƙasa mu ji hadisin nan mu gane ni'imar da Allah ya mana fa yuj'alu fiha in an tona ramin nan sai a sanya shi a ciki fa yuja'u bil minshar sai a zo da zarto Allahu akbar idan an zo da zartan fa yudawu ala ra'si sai a sanya a tsakiyar kansa musulmi fa fa yaj'alu ko fa yuj'alu nisbayn sai sa raba shi biyu ku ji a zamanin kafin mu abin da aka yi musulmai masu imani za a zo da mutum a toni rami a sa shi a sa zanto a raba tsakiyar kansa nan gefe faɗi nan gefe faɗi Allah ya ce kuma wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-aziz al-hamid me yasa suke wa musulmi haka saboda mun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah qul ya ahlal kitab هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ميسا مشركي ميسا كافري أبايا suka samu masu imani suka raba su gida biyu da zarto saboda musulmai ne sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sana annabi yace wa yumshadu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa azmi sannan za a zo da mataji na karfe ana gogawa wato tsakanin naman shi da ƙashinsa ma ya sudduhu zalika an dene amma hakan baya sa ya ridda kun san ashabul ukhdud wannan yaron da ake tura shi wajen wanda zai koya masa tsafi ko ai a hanya sai yake ganin wani malami sai yake tsayawa a wajen shi ko idan ya je wajen malamin in ya tafi wajen bokan daga baya sai bokan ya duka shi saboda ya makara sai malamin da ya faɗa wa malamin sai malamin ya ce gaban ka makara ka ce gidanku ne suka tsare ka idan kuma daga guna ka makara in ka koma gida ka ce bokan ne ya tsare ka wata ran kawai ya zo zo wuce wannan hadisi ne na annabi sallallahu ya bamu labarin nan ya zo zai wuce sai ga wata babbar dabba ta tara hanya kowa ya kasa wucewa sai ya ce yau zan ga al'amarin boka da na malam wanne Allah ya yarda da shi sai ya ɗauki dutse ya ce Allah idan ka fi yarda da idan ka yarda lamarin malamin na shi ya fi yarda soyuwa a wajen ka fiye da lamarin wancan bokan Allah ka kashe wannan dabba su wuce sai ya jefi wannan dabba sai ta faɗi ta mutu sai mutane suka wuce sai wannan yaron sai ya zo ya faɗa wa malamin abin da ya faru sai malamin ne ya ce sha'aninka wani abu zai girmama a sha'aninka kuma za a jarraba ka in an jarraba ka kai ka kuskura ka nuna ne kawai wannan yaro kwa ba da daɗewa ba da addu'a da imanin shi sai yake warkar da makafi to wani ba fare na wannan sarki a garin da shi kuma yake cewa shi Allah ne sai ya samu labari a wani yaro fa yana warkar da makafi sai je sai ce yaro na zo ka warkar da ni duk abin da kake so na dukiya zan baka sai ce bana warkarwa Allah ne yake warkarwa kai kai imani sai ne addu'a Allah warkar da kai sai imani da ya koma fadar sarki ubangidansa na da sai ya ganshi da ido wa warkar da kai sai ce ubangiji na ce kana da wani ubangiji na da ubangiji da ba ni ba yace eh Allah shine ubangiji na kuma shi ya warkar da ni sai ya kama shi ringa dandana masa azaba sai da ya nuna wannan yaron yaron shi ma aka kamo shi saboda azaba wancan malam ya ce kare nuna shi ko saboda yadda ya ji duka sai da ya nuna wannan malamin sai aka zo da malamin cewar za ka yi ridda farko aka fara da mafadin za ka yi ridda ya ce a aka sa zarto aka raba shi biyu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma malamin za ka yi ridda ka dawo addinin gargajiya ka dawo bauta wa sarki wannan gari ya ce a shi ma aka sa zarto aka raba shi biyu kenan kun ga tun da an yi miyagun sarakuna miyagun maguzawa mushrikai yahudawa da danginsu wanda duk wanda ya imani za su kona shi za su yanka shi za su kashe shi za su yi bombin ɗinsa ba don koni ba saboda imani yanzu yahudawa a gaza asibitin tsofi da na yara duk sun je sun sa bomba a yanda ba sa bomba me yasa wallahi ba don koni ba sai don imaninsu to duk wanda ya imani zai wato ainihin samu cutarwa daga wajen har sai mahayi ya yi tafiya daga sana'a zuwa Hadramaut baya tsoron kowa sai Allah wa dhiba ala ghanami kuma sai kura kada ta cinye masa dabbobi walakin nakum tasta'jilun sai dai kuna gaggawa ne ana abinda annabi yake nuna musu cewa duk da yanzu kuna yanayi na rauni na ana muku ta'addanci akan ku ko ba ku da ƙarfi to amma wallahi sai wannan addini yayi galaba a duk yanda ba a tunani kuma yanzu ma magana Annabi sallallahu ta tabbata yanda baka tunanin musulunci ya je ba ya je har ya wuce daga ƙarshe ne yanzu jiha mafi girma a ƙasar America musulmi ne shugabanta musulmi ne gwamnanta an fara nasara ko bai ba to wadaran sai ka ji American kwatakom shugabanta ya zamo mai musulmi ne ka ji ana karanta alkur'ani a fada shugaban ƙasa kuma ka ji ana yi wa annabi sallallahu a fada shugaban ƙasa sai dai walakin nakum tastajilu sai dai gaggawa kuke amma tunda aka fara da babbar jiha musulmi ko to wata sai ka ga wannan gurin menene musulmi ne dan haka amma musulunci ya fara da kadan ya fara da rauni amma baya nuna raunin sa zai ci gaba mala yace fa bil hadith fa bi hadha al hadith kaga a cikin wannan hadisin yurabbin nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaba annabi yana tarbiyantar da sahabbansa wal muslimin da musulmai ala anna an-nasr min indillahi wahda cewa nasara a wajen Allah take shi kadai wa annahu qarib kuma Allah kusa wato kuma nasara kusa take kaifala mala yace kaka ba haka ba daman wallahu azza wa jalla yaqul alhali Allah madaukaki yana cewa ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كما نصر باغا كوا take ba sai ga Allah wanda yake mabuwayi kuma gwani mabuwayi ba abin da ya gagare shi kuma gwani yana kawowa nasara a daidai lokacin da nasarar kawo ta ya dace wallahu azza wa jalla fi nasrihi fi nasr almu'min ala a'da'ihim sunan sai dai fa Allah ga taimakonsa ga bayinsa mu'mine na da wasu sunnoni la ta tabaddal wa la ta taghayyar sunnonin ba sa canjawa ko su musanya as-sunnatul ula sunna ta farko wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu Allah ce wajibi ne akan mu mu taimaki masu imani kenan su Allah yake taimaka masu imani idan mushrikai zabo imanin su da rauni Allah ba zai taimake su ba an gane idan musulmai idan sun ce su musulmai ne amma masifa ta tinkaro su sun ce tijjani shehu aliyu an gane ya mahadi waɗannan ba musulman da Allah zai taimaka ba musulman da Allah zai taimaka su ne idan musiba ta same su suke mai da lamarinsu zuwa gawa zuwa ga Allah amma musulmin da masifa ta tinkaro shi ya ga halaka yana kiran wani rayayye ko kuma yana kiran wato ainihin wani wanda ya mutu an gane ko wani shehunsa an gane to wannan Allah ta'ala bai alƙawarin irin muminan da zai taimaka ba muminan da Allah zai taimaka su ne waɗanda lokacin daɗi Allah suke kira haka lokacin tsanani ma Allah suke ne suke kira don haka muminai su ne Allah alƙawari zai taimake su ja'atil adillatu fil kitabi was sunna mala yace dalilai alqur'ani da sunna sun zo yubashiru anna an-nasr wa tamkina lil islam wal muslimin suna bishara cewar wato ainihin nasara da tabbatuwa ga musulunci ne da musulmai wala ta'ala Allah yake cewa kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta cewa ni da manzanni na mu za mu galaba inna Allaha qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma mabuwayi wa qala ta'ala sana Allah yake cewa inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ce lalle za mu taimaki wato manzanninmu da waɗanda suka ba da gaskiya a cikin rayuwar duniya da ranar da masu ba da shaida za su wato ainihin tsaya kenan kun ga dai nasara ga musulmai take amma musulmai na kwarai rababbun musulmai nasara ba ta wajen su musulman da suka yi riko da alkur'ani suka yi riko da sunna suka zama masu akida mai kyau to waɗannan su Allah yake taimaka amma wallahi musulman da suka mai da addinin su kiɗa addinin su rawa addinin su bautar shehunai addinin su kirkirowa bid'a su jingina ta ma addini wallahi wannan ba za su samu nasara daga wajen Allah ba sahabbai amma da suka zamo masu lafiyayyen akida suka gane cewa nasara daga wajen Allah take lokacin da mushrikai dubu goma suka tunkaro wato ainihin garin Madina abinda suka ce haza ma wa adana Allah wa rasulu wa sadaqa Allah wa rasulu wa ma zadahum illa imanan wa taslima suka wato ainihin zamo cewar wannan suka ce alkawari ne na Allah wannan shine abin da Allah da manzo suka yi mana alkawari kuma Allah da manzo sun yi alkawari wannan bai kara musu komi ba sai kara miƙa wuya da fawwala lamarin su zuwa ga Allah sai kuma Allah ta'ala ya ba su nasara sai ku kalli musulmai yanzu shin haka suke a cikin mu akwai wanda wallahi yanzu da zai ga bala'i da masifa layar da take wuyansa zai ce ita za ta kare shi wani kuma dan bautar shehu ne zai ce shehu zai roƙa yanzu wani katon mushrikin ma ya je har sai ga kabarin shehu tujani ya yi ta addu'a kuma an ce an amsa masa to wannan shirka ne wannan kafirci ne in za a roƙa a roƙi Allah annabi ya ce da Abdullahi Abbas idza sa'alta fas'alillah ya gulam ya kai yaro in zaka roƙa wa zaka roƙa Allah ta'ala ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun da haka ne musulmai na kware su Allah yake taimaka waɗanda suke fawwala lamarin su zuwa ga Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah zawali al-ard Allah ya tattare min ƙasa din nan fara'aitu mashariqaha wa magharibaha sai naga mahudar rana da mafadar ranar ta duka na gani wa inda ummati sayablughu mulkaha mulkuha ma zuya li minha annabi yace mulkin al'umma ta sai ya isa yanda aka wato ainihin tattare mun na gani din nan gabashin duniya da yammacin duniya kenan wa qala sallallahu alaihi wasallam sanan sallallahu yake cewa la yablughanna hadha al'amr ma balagha al-layl wan nahar wannan al'amari wannan sha'ani na musulunci zai riski zai isa yanda dare da yini suka riska la yatruku لا يترك الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله إلا أدخله الله هذا الدين Allah ba zai bar wani gida wato na bukka da aka yi ko gida na ƙasa ba da aka yi na yaɗi ba fashe sai Allah ya shigar da wannan addini din bi izzi azizin aw bi dhulli dhalil da daukakar mai daukaka ko da kaskantuwar mai kaskanta izzan yu'izzu Allah bil islam daukaka ce da Allah zai daukaki musulunci da shi wa dhullan yudhillu Allah bihi al kufr kuma kaskanci ne da Allah zai kaskantar da kafirci da shi da haka ya koyan wa musulmai waɗannan ayi da waɗannan hadisai abinda suke mana bayani shine nasarar Allah tana nan kuma Allah ta'ala zai taimaki bayan shi sai sun wato ainihin yi nasara akan makiyansu kuma zai taimaki addininsa sai ya mamaye dukkanin addinai kamar yadda Allah ya alƙawari cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli Allah alƙawarin siyarin jihar da addinin musulunci akan dukkanin mai addinai wa hada nasr la ya'ti da'iman lil mu'min illa ba'da sabr wa tamhis bada yace sai dai kaga nasara ko to fa ba ta zuwa sai bayan hakuri da kuma mai an tsantsane an rarrabe mai gaskiya a imaninsa da kuma mai ƙarya a mai a imani ba a nasara a rayuwa sai an yi hakuri sannan kuma ba a nasara ba tare da Allah ya kawo jarrabawa ba Allah yana jarrabawa saboda ya bambance mai imani na gaskiya da kuma mai imani na na ƙarya domin me kowa zai ce yayi imani amma jarrabawa ita take bambance wanda imaninsa da gaske ne akan wanda imaninsa na menene na ƙarya ne kun ga musulmai a yakin ahzab da kafirai dubu goma suka karo madina cewa suka ce hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wannan shine abin da Allah ya mana alƙawari abin da manzon Allah ya mana alƙawari kuma Allah da manzon Allah sun yi gaskiya amma munafikai masu rauni imani da suka gani cewa suka ce ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura suka ce Allah da manzo kawai alƙawarin rudi suka yi mana kun ga kenan wannan jarabawa da ta zo sai ta bambance mai imanin gaskiya da kuma wanda mai rauni a a imani to haka jarrabawa take duk wanda yace yayi imani to Allah ta'ala zai jarraba shi wannan jaraba ɗin kai haƙuri ka dage ka doge to wato an sai ta zamo kayi nasara amma idan baka yi haƙuri ba fa to yana nuna rauni na na imaninka Allah ta'ala yake cewa wa laqad kuzzibat rusulun min qabli fa sabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna Allah ce kuma tabbas an karyata manzanni kafin kai sai suka yi haƙuri akan karyatawar da aka musu kuma an cutar da su har sai da nasarar mu ta zo musu kenan in an karyata kaya Muhammad to an karyata manzanni kafin kai idan an cutar da kai to manzanni da suka zo kafin kai an me an cutar da su abin da ke kanka shine kai haƙuri wa qala ta'ala sana Allah madaukakin sarki yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna ko kun tsammaci za ku shiga aljanna haka kawai walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum kwatankwacin wato ainihin abin da ya samu waɗanda suke kafin ku bai same ku ba masatumul ba'sa wad darra talauci da jinya da fatara da musgunawa ya same su wa zulzilu an jijjiga su hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah hatta kai da manzo da wanda suka bada gaskiya ma da shi suna cewa koyaushe dai nasarar Allah za ta zo sai Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib Allah ya ce ku ya ku saurara nasarar Allah kusa take dan haka kawai abinda Allah yake so a wajen mu ya ku yan uwa shine mu zama masu imanin gaskiya kar mu zama masu munafunci a cikin imaninmu ka gane sunna sunna ce kar kai munafunci a sunna ka gane addinin musulunci shine gaskiya kada ka ja baya kada kai munafunci a addinin musulunci a duk abin da ka fahimci gaskiya ne addinin nan gaskiya ne ya riko da shi sunnan nan da ka gane gaskiya ne ya riko da ita babu ja da babu ja da baya to sai Allah ya taimake ka sahabbai da suka gane addinin musulunci gaskiya ne wani irin razani ne ba a musu ba amma suka kiyarda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sa'adaini maman shi da ta jira musulunta cewa ta ce wallahi ba zan ci abinci ba ba zan shiga inuwa ba zan tsaya a rana ban ci abinci ba kuma ba zan zauna ba na mutu idan na mutu sai a aibanta ka cewar mi ga makashin uwarsa saboda ya ƙi ridda ta ini ba ta ci ba ta sake ini ba ta ci ba ta sake ini ya ce wallahi da ran ki ɗari za su fita du dan na yarda ba zan yi ba za ka ki ci abinci sai ta ci abincinta kenan kun an ka fahimci addinin musulunci ba wani abu wanda zai mai da kai baya haka idan ka fahimci sunna kar ka kuskura wani abu ya mai da kai baya babu mujamala kuma addini babu jada baya riko da shi da zamu da gaske to shine Allah zai taimake mu amma idan muka masa rikon sakainar kashi to Allah ba zai taimake mu ba wa qala sallallahu alaihi wasallam wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr sana ne sai yace ka sani cewa nasara fa tana tare da hakuri duk wanda ba shi da hakuri ba zai yi ba ba zai nasara ba shi yasa ga ƴan uwana ko kasuwa zaka idan baka yi hakuri ba ba zaka yi ba eh dan su matasa an so suke sha yanzu magani yau da haka in ya fara sana'a burinsa kawai a shekara biyu gina gidan miliyan biyar ya hau motar miliyan biyar yana sa kaya shadda kullum haka suke so ko haka kuke so ko ba haka bane ba sai an yi tarbiyya sai an yi haƙuri in ka fara sana'a sai kare ne da yau da gobe akwai riba akwai faduwa amma idan kai haƙuri to sai ka ka isa zuwa gari zuwa ga nasara dukkan manyan da kuka ga suna da kuɗi da za ka zauna da su wani kalubalen da ya fuskanta sai ka yi mamaki amma da ya haƙuri ya jure ta kai shi gari da nasara da haka ko kasuwa za ka yi sai ka yi sai ka yi haƙuri sannan ka yi nasara to haka a fage ma na addini a fage na rayuwa in ba ka yi haƙuri ba ba za ka yi nasara ba amma duk abin da ka yi haƙuri kuma za ka yi ne za ka yi nasara shi yasa wai bawo shi yace mahaƙurci kan dafa dutse har ne har ya sha romansa ai hausa ce dutsen baya dahuwa amma da a ce dutse zai dahu to da in kai haƙuri zai dahu kuma ka sha romansa an gane da haka duk abin da muke yi to mu yi da ni da haƙuri har da'awa ɗin annabi sallallahu alaihi Allah ya ce da shi ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir sai ya ce wa li rabbika fasbir kun ga bayan ya umarce shi da da'awa sai ya ce kuma sai an yi mi sai an yi hakuri wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dole sai da hakuri ayi أي نصر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دون yake san nasara to yayi ne yayi hakuri akan layin da yake sai nasara mala yace adillatun kathira min alkitabi was sunna dalilai masu yawa daga alqur'ani da sunna tubashshir anna an-nasr anna nasr Allah lil mu'minin ati la shakka fi dhalik cewa nasarar Allah ga mu'minai babu makawa sai ta zo ta ولكن متى نصر الله سيدي يوشنين نصر الله الجواب يأتي في السنة الكونية الثانية تو أمسى ينا كم سنة الله تبي وهي إتشي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم kun ji na abu na biyu din Allah ne baya saba alƙawari ya ce zai taimaki mu'mine ko zai taimaki musulmai to amma yaushe shine wannan sunan cewar Allah baya canja abin da ke ga mutane sai sun canja yanzu misali ana talauci ai ko to wannan sunnar talaucin Allah ya canja ta ya kawo arziki muna zaune za ta zo sai mun tashi to amma shin matasa sun tashi za ka ga matashi har yanzu wani ya je karfe biyu yana hira yana danna waya kuma ya tashi karfe sha ɗaya a bacci ko sha biyu kuma yana so ya kuɗi wallahi talla ba zai kuɗi a haka ba a ba a kuɗi a haka ku je ku gunda wanda suke nema za ku ga wata abinci take dafawa da asuba za ta siye shi amma karfe biyun dare ta tashi ta fara dake dake da kokarin girke girke asuba tana yi ta kai abinci ma'aikatar da za ta kai tana jira kafin hantsi ya fito ma'aikata sun fara fitowa ta fara sai da abinci da haka duk harkar nema babu ga malalaci kamar yadda kafirai idan sun tunkaro musulmai musulmai ba za su naɗe hannu suke nasara daga Allah take ba sai mun yi tanadi wa idu la masabatum min quwwa Allah ya ce ku yi tanadin karfi amma in kun gama tanadin kuma tawakkalu ala Allah sai ku dogara gawa ga Allah to haka ne ma arziki yake ba zai yi kawai mu naɗa kafa ba ana ta cewar yankin arewa maso gabas shine yanki mai talauci yankin da za a yi yunwa to ba zai yi kawai muna naɗa Allah ya kawo mana canji ba sai mun tashi mun mi shine inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah baya canza abin da ke ga mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza abin da ke kawunan su matasa riguna sun tsufa takalma sun tsufa talauci yayi mamaya a wannan zaman da muke yi na zaman da ba awa biyar din baccin awa goma sha biyar din to ba zai canza ba Allah ba zai canza ba sai mu mun tashi mimmi mun canza karkare na sana'a ko mun kankanta ta fara in ka fara doge yi haƙuri yi buge-buge sai Allah ta'ala ya sa albarka sai ka ga yanayi ya canza amma irin yadda muke nan ko to ba zai canji ba zai samu ba da haka sai mun tashi sai mun kakkafa sana'o'i sai mun koyi sana'o'i kuma kar mu rena sana'a ko mun kankanta ta kada ka ne kada ka rena ta sana'o'i wasu za ka kanana ne amma suna da albarka kuma akwai cikin rufin asiri a me a cikin mala yace hadi sunna hiya miftahun nasr wannan sunnar ita ce mabudi na nasara wa tamkin da tabbatuwa fil ardi a cikin ƙasa wa hiya al madkhal ita ce mashiga li taghyir waqi' al umma al islamiyyah al muhzin wadan canja yanayin da al'umma take ciki wannan yanayi marar kyau to sai an canja shi an gane sai an canja shi yanzu kun ga ko tsarin gwamnati ko yaro ya tashi ya primary ya secondary da ya jami'a ya zauna yana jiran aiki sai an canja shi dole misali iyaye su canja gwamnati ma ta canja gaba sai an hada da skills kawai mutum tun sakandiri ana hadawa da wata sana'a ana gwada masa sannan ya je jami'a ma dole siya wannan in ban da haka shida shida sha biyu ko ga hudu sha nawa shida ga daya sha bakwai sannan ya zo yana jiran aiki kun ga shekarun sun yawa a wannan shekarun sai ka gada mutum ya ɗan iya wani abu kowa yaron sai ka ga ya iya sayan fili ya fara ginin gida wani ma ya gama ginin gida kuma bai hana shi karatun ba an gane idan wanki da guga ma mutum yake duk da wasu sai kuka suna rena a ka zamanantar da abinka ka nemi kayan aiki ka nemi injinan mi injinan wanki yanzu an ci gaba injin wanki ne ka je ka nemi mayan dutsen gugan ka ka hada sola komai na sola mutum ya kawo maka wanki da safe ka ce da yamma kala goma ne ya zo ya karba ka zamanantar da abubuwan ka sai ka ga asalin ka zai amma matasa a wallahi malam ta za mu fara wanki da guga a ba za ka wanki da guga ba sana'a ce ta fi sata ta fi roƙo an gane kuwa da haka akwai sana'o'i da yawa duk sana'ar da za ka yi inganta ta zamanantar ta an gane kuwa kai abu mai tsari na zamani wanda ya zo wajen ka ba shi kati ga katin ka ga namban wayanka a jiki an gane kuwa idan ya zo ka iya tarerayen kwastoma an gane idan ya zo kamar alkawari da yamma ka zo ka samu kayan ka insha Allah yamman kafin ta zo an goge kayan an sa a leda an naɗe an yi fakejin nashi wallahi in ka zamanar sai ka ga duk sana'o'i fadewa in za ka yi haka ga zamanar da su sai ka ga me ka ci gaba a sinin ka yaro to amma dai ni ban san me yake damun ku bane ko bai san me yake damun ba an gane ina magana da yan uwana dan haka dai mu canja tunanin mu mu canja wazalika wanda yake cewa li'anna min sunanillahi allati la tatabaddalu wa la tatahawwal alla yughayyira ahwala qaumin aw ummatin aw daulatin kun ji nan gabar malai yace saboda yana daga cikin sunnonin Allah baya canja ko ya musanta wani yanayi na wasu mutane ko wata al'umma ko wata ƙasa wai a samu canji haka kawai hatta yabda'uhum fa yughayyiru ma bi anfusihim sai su sun canja kun ji malam gaba da yake faɗa ma cewa Allah baya yin canji haka sai ku kun me kun canja ma'ana Allah ba zai mana ruwan kuɗi daga sama ba amma idan mun tashi mun je nema sai Allah ya sa albarka albani zariya yake cewa wani dattijo yana shuka dibino sai wani ya ganshi yake cewa dattijo kai yaushe za ka shuka dibino nan har ka cika yaya ya ce to mu an shuka mana ne muke cin na wasu muke siyarwa muke samun arziki ya ce to mu ma dai za mu shuka ne ko ba mu ci ba ai wasu za su ne ya ce sai wannan mutumin sai ya ɗauko kuɗi sai ya bashi ya ce to ba gashi dibino ya fara 'ya'ya ba an gane kun ga kenan ba roƙo ya ba amma da ya rike da sababi Allah ya kawo masa ne taimako yau to sau da yanzu ko wanki da guga ne akwai wanda zai ga masha Allah matashi da kai ka sauke kanka kana wanki da guga mai kyau nawa nawa ake kana ɗaya dubu ɗaya wala sai na baka dubu biyar ko kuma an kai aikin gaba ɗaya na dubu goma ne sai ya sa maka dubu talatin sai ya ce ka kawo min gida in ka kai gida sai ya baka dubu hamsin kun gane kuwa to wani ba zai baka ha kawai ban yin ranka a zaune amma an kai riko da sababi kana sai ka ga ta kofar Allah yana ƙara kawo maka wasu me wasu kofofi to haka sunnar Allah take in gane idan kai riko da sababi sai Allah ya ya shiga lamarin ka sai ya dafa maka amma kana zaune haka kawai a zaune Allah baya saukar da haka malamin ne yake faɗa mana Abu Islam yace kai Allah baya saukar da kuɗi daga sama kuɗi kawai su zubo dole sai an yi riko da mi da sababi wato riko da sababi din nan matasa gaskiya da yamman nan in ka je duk anguwar da kai yawa suna filin kwallo da saba kuma suna bacci da hantsi kuma suna daba da daddare fa inda kallon kwallo world cup an tafi in ba kallon kwallo kuma wani ya tafi neman aure zai me sana'anka wallahi na dai gama karatu ina neman aiki ko ina son aiki sannan sai ne auren to na mai hankalin ne zai baka yasa kawai kana zaune kana neman aiki ka ma samu ne kuma in ka samu shi kenan da ka samu ka yi success kenan a dubu ɗari da hamsin ɗin shi ne yanzu za ka sai fili za ka gina gida za ka zo kai kayan aure kuma ka fara ce ne sai an gyara mala yake cewa wa yasbihu ahwalahum su gyara halayensu wa yansurullaha fi anfusihim su taimaki Allah a kawunan su fa ina idin to a wannan ne yughayyiru Allahu ma bihim sai Allah ya canza abin da ke gare su wa yarfa'u dhulla anhum sai ya ɗauke ƙasƙancin da ya sauka musu wayan surun ala adaihim kuma sai ya taimake su akan makiyansu qala ta'ala Allah yake cewa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimake Allah ta hanyar taimakon addini shi ta hanyar taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taimake ku kuma ya tabbatar da digadigan ku qala ta'ala sana Allah ta'ala yake cewa wala yansuranna Allahu man yansuru wanda ne ya taimaki addinin Allah ya taimaki wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwar shi kina ba shi kariya kuma ba rasuwar shi to Allah zai taimake shi fa'ala al-ummati al-islamiyya mala yace yana kan wato ainihin musulmai an fa'ala al-ummati al-islamiyya allati turidu nasra Allah wato yana kan al'umma ta musulunci da take son nasarar Allah an tughayyira min ahwaliha al-muhzin ta canza halinta na bakin ciki ila halin da biyu ibu Allah wa rasulu zuwa ga halin da Allah da manzansa suke so alal umma yana ka al'umma an ta tahawwala min al-kufr ila al-iman daga kafirci ta koma zuwa imani wa min ash-shirki ila tauhid daga shirka ta koma tauhidi wa min al-bid'ati ila sunna daga bid'a ta koma sunna wa min al-ma'asi ila ta'at daga sabo ta koma zuwa ga yiwa Allah da'a ومن التفرق والاختلاف إلى الوحدة والاعتصام دغدا دبوار كاي الأمة تزو تحدي كنتا ومن سلوك ومن سلوك سبل الشيطان إلى سلوك سبيل الإيمان مؤمنين sannan daga tabbin tafarkan shedan tazo da bi tafarkan mu'minai indaha idza qalu mata nasrullah a lokacin ne idan suka ce yaushe taimakon Allah zai zo kana aljawabu ala inna nasrallahi qarib sai zamo amsa nasarar Allah kusa take idan lam yughayyir an-nas إذا لم يغير الناس ما بأنفسهم amma idan mutane ba su canza halayensu ba ko wa baqu ala halihim almuhzan suka tsaya a halinsu na bakin ciki min almaasi suka narke cikin sabo wal ikhtilaf da rarrabuwar kai wa tafalluq da sabani fa hal ma'ana hadha anna nasra Allah lil ummati al-islamiyya lan ya'ti misali Allah alƙawari sai mun canja sai ya kawo mana canji to sai ba mu canja ba shin yana nuna nasarar Allah ba za ta zo ba aljawabu yakunu mala yace amsar tana kasancewa a sunnati salisa sunna ta uku wa in tatawallau idan kuka juya baya ba ku bi addinin shi ba ba ku bi sunnar manzon sa ba sallallahu alaihi ba ku dawo kuna masa da'a ba ko Allah yace yastabdil qauman ghayrakum Allah zai musanya wasu mutane ba ku ba sun mala ya kuno amsalakum sannan ba za su zamo irin ku ba kenan wannan ayan tana nunawa idan ba mu bi tafalki na daidai ba ba mu taimaki addinin Allah ba to addinin ba zai tsaya a haka ba Allah zai kawo wasu da ba mu ba yanzu ku kalla sau da yawa akwai wanda sai a ce da Allah ka kawo taimako na masallaci sai ya ki sai kuma kuma yana da rai kuma an zo an yi abin da ake so a yi kun ga shine wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum ko kuma zaka iya bada wata gudunmawa a addini sai ka ki kai ko to kar ka zaci Allah ba zai taimaki addini shi ba kana dare zaka ga Allah ya kawo su kuma suna yi to haka sunnar Allah take saboda shi Allah ya alƙawari zai taimaki addini shi to kawai kai fatan ya zamo kai ne sababi kai ne sila amma dan ba kai boy ba ya nuna ba za a yi ba an gane dan baka yi ba baya nuna mi ba za a yi ba sannan Allah ta'ala yake cewa قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير لما الله أنا مغنى يكي غريكم أن جيكم بتجهالي سيكوي rauni ku sanyin jiki Allah ce in ba ku yi haka ba fa Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi sannan ya musanya wasu da ba ku ba an gane kuma ku ba za ku cutar da Allah da wani abu ba fama hiya ma hiya sifat haula alladhina ya'ti Allah bihim yakrimahum qul yukrimahum bi nasri wadannan mutane ne Allah ta'ala ko sufofin mutanen da Allah zai kawo wadannan ne Allah zai karrama su da taimakonsa يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه من صفاتهم wato Allah yana ba mu labari game da sufofinsu yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah Allah yana son su azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin sune wato ainihin masu tausasawa ga mu'minai masu kaushi ga wato ainihin kafirai sifan su ta gaba yujahiduna fi sabilillah wala wala yakhafuna lawmata la'ib suna jihadi a tafarkin Allah zargin ne zargi kuma ba sa tsoro فإذا أردت فإذا أرادت الأمة الإسلامية اليوم إذا مسلمي يوسنا سو أن تنتصر على أعدائها عامة إذا الأمة المسلمية تناسو تغلب أكم مكيانتا وعلى اليهود خاصة كما أكن يهودا أكيبانشي فلا بد أن تنت من أن تنتصف بهذه الصفات يباب مكواسي صفتد وأن نصفه فيه ولا يمكن للأمة أبدا أن تتصف بهذه الصفات إلا أن ترجع إلى دينها sannan babu al'umma ba za ta siffanci da wannan siffofi ba sai dai su koma zuwa gami zuwa ga addininsu as'alullah an yarudda almuslimina ila dini muraddan jamila mala yace ina roƙon Allah ta'ala ya miyar da musulmai zuwa ga addininsu komarwa wacce take mai kyau dan haka ya koyan wa musulmai wannan wasiya da mala ya mana magana shine mu kiyayi warware alƙawari na Yahudawa da zamba na Yahudawa kuma kada mai aminta da su abu na gaba shine idan za mu nemi nasara mu nema a wajen wa a wajen Allah sannan nasara tana farawa ne daga kawunan mu mu ne za mu fara taimakon kanmu sai Allah ya mi ya taimake mu amma idan baka taimaki kanka ba to Allah ba zai saukar maka da taimako ba shi yasa ku yan wa musulmai mu koma zuwa ga addinin Allah mu riko da addinin mu riko na gaskiya wallahi idan mun yi riko da addini riko na gaskiya Allah zai taimake mu Allah zai ba mu nasara Allah zai shiga lamuranmu amma idan ba mai riko da addini riko na gaskiya ba muka narke a cikin sabo jin kide-kide jin wake-wake kalla-kalla abubuwan da Allah bai yarda da su ba zama kai ta bacci kai ta bata lokacinka a abin da ba shi da amfani to ba za ka yi nasara a rayuwa ba Allah ta'ala ya datar da mu insha Allah ta'ala nan za mu tsaya zama na gaba sai mu tashi a wasiya ta 35 اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم اللهم احفظنا من ال من ال من, ال من القحط يا رب يا الله اللهم يا رب العالمين نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا وللمسلمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله